الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبطي الله صلاة يتشي بعامين شوينوش تبطي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نتصفو صفو مؤمة صفو ني يا ربيع الأول 1438 na ajin kalenda nigeria na ajin daidai da chafu gbowo beni na november 2016 kalenda miladiya na Ya ci gaba da karatun littafin abdurarul bahiya fil masail fiqhiyya ya al-imam muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala idan shafi ya mutu a page 7 Manga babu babul gusli yajibu bi khurujil mani bi shahwatin walau bi tafakkuk ولو بتفكر بالتقاء بالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض والنفاس وبالاكتلال مع وجود مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام لا يجب نوفي العاج واجبي بخروج المني بتتيا مني yabo wa in kuntum junuban fataharu abe ke ga ibe janabe ne ga jiyali walau bi shahawatin mani daga cin azabe shahawa dole yau lanu wufu walau bi tafakurin kau ma ya kpọ tupa mani titi àwọn ohun da ya pa ń zagi paji ó pa ẹ̀yẹ́ zozo yẹn tótó bẹ̀yìn ko kó òun yẹn tiẹ́ bá bẹ̀yìn zagi ari mani ya cin ayun lanu wufu. wàbí ti ka ilhitanayi ne khitanu ya baji da khitanu yin zagi maga agun doji nuwa ga shi dole ibn e Allah ibn e Annabi sallallahu alaihi wasallam ga idan ta kal khitana ni faqad wajaba algoslu alkun da ke ke ta nugu ba ga agun bai doshi na wofe laje dole ko na sabai na sha biya al'arba ko sun ba jahada ha fakad wajaba algoslu ya daga su bayan zagi ko wofe laje kiyo laje dole ke fitalu bi fitalu ga to doshi ko ba nan da wa zan ji gyara ba baji na ga da al'aurar yin zage wani fuga ji dole ta mani tiya wa binki ta ilhaidi ya je haila ga ba wọ́n fẹ́ láṣẹ kí o dole. fẹ́ láṣẹ dóòlì ebo ne daga yi jin haila wọn aji sálà daga yi jin haila wọn àti azunya daga yi jin haila wọn àti tọwafia ko ne daga yi jin bí o sukun ẹba wọn àti ẹba gẹ́gẹ́ ní biwunya àmẹ́ ẹ̀jẹ̀ haila gáàbà ńlá nùfù ko wọ́n yẹ́ sàlùmí mahidi kúlùkù azan fàtẹ́zì lùnì sáà fílmà 8 ولا تقربوهن حتى يطهرن fatuhunna min haythu amarakum Allah ne bago e jaga ba ulan mufu wan nifas gangan da nifasi ko e je nifasi ga ti aba mai la yulan wuri ki ulan mufu to idole ma wa bil ni ma wujudi balalin gangani bezu al iktilam ezu nane ma wujudi balal pambagani bezu le nuwe ko ko ya tie bí màá ní ẹ̀dàgá ṣe ń ti nánà kó wọ́n ti bẹ́ san náà sókún wòlé kí o wòlé sàkà wọn dà wòlé mọ̀ní àtìyà wòlé ń lo tiẹ́ bá sàkà wò kó pàǹtí wò kó ṣèṣin kó wò lè sọ̀rọ̀ nsò kó nà kó wò wòlé gan mọ̀ní àtìyà náà wọ́n nánà náà wà lè nu náà fún àjẹ kí o àjẹ wòtí lé ní báyé ilé èdè lánàá oríkẹ́ lánàá òfò wọ́n mọ́ọ̀tì jáàjẹ̀lì kó ẹ̀làgá jáàjẹ̀lì aláwọn abijá alákùn àfúnú ohun ìfọ́rù kìfàyà wọ́n bí islam gẹ́ǹdẹ̀ lulú ló mùsùlùmí fọ́sùlù fọ́sọ̀lì oró yẹ́ epo فصل والغسل واجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعا إلا بالنية لرفع موجبه وندب وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التأميم ثم التيامن هو الغسل الواجب نوف ليدول هو غي أن يفيض الماء لا جميع بدني إذا نوجد لكم باتا صح؟ ga fata ruga da wani auyen gamisa fi ko wọ́n tó ń wọ́n tó bá nínú àtọ́ nìkan bẹ̀ ní wọ́n èjì àǹfààní bẹ mo tà pátá wàá jẹ ga guguyi dole wal ghusl fardun wa tadalluqu sunnatun wa kilahuma bi mazhabi malikin fardani amma ali ga alima mu shiga da shaukani wala bi mazhaban doro ya mazhaban Allah bi si bon ta wala fe ji mazhaban fe le bi mazhaban zaidiye ne yau ji gani ako zaidiya zaidiya shi shi eh nga zaidi ya gako mai yambo muka to shaugani zai ji lebe zo to kowa zo alamin sanani nga to zai ji lebe zo to kowa zo waziri nga to zai ji lebe zo to kowa zo wala ji ganewa alalabul mukbili alalabul mukbili na ka alalabul shawikh na to kowa zo a kidan zai ji ka mukbili ibn hadi alwadi zai ji ga to zai ji lewo nga malo ga tili da sin yan man na jile especially yan shaukani ka lamiru sanani tebil waziri ji aga yelo ga yan fuka o jaja sai la pen zai biya jibe ha ka su ni salamo chune nga chunga lungo fil bahari okay kana ga wai la za za ban maji ne ga maji lo be zai ban ga almadi wucin wakala yaya zai yaya wucin wai ne ne yake su wani salam ba ne ba mutum da dalfu da na riga ya gona wala ya kuni shar'iyyan ko nuwafu na mawafe nuwafu yan shari'a illa bin yake sai da niye ta gwada hadisi inda malamalu bin ya ce liras imuji biya gwada na jinuwafu bane wala wani lokaci abu wa ba Mandubu dubu muro sunnu yo takdimu ghasli a'dha al-wudu da ne ya Allah shi go ga shi zo illa al-qadamain ban bi tugu babe summa tayamun wa man ga ke jan Allah ga zugu wa ga funo sun fiye ji da kiyan ka fayan gwaro gwaro a tabe ka ne ji bwa ta yamun fi tana wuli wa fi tana dilo fi shani kulli ani bi ga ji wa ni fe sasu na wa wa ni fe safi ani bi na wa tabe kinan ka fayan gwaro gwaro ne ya buga nuwa fuga jiki a ne ga na ne ta alaza funu ya baya o lọ ilé oúnjẹ tí a wà láti àfọ ẹzà àṣẹ ní sákàkà kẹjì kí ní ìdàbí àgún yìí àtọ kẹmẹrà ìṣẹwú egbó ìdàjú kò ẹnìdẹ iná ní àní mẹrẹ ìfọsà ọrọ jẹka zàbá igi ṣiṣi náà kún àwọn ìdíwọn ojú pé àwọn ni de panti. ula ta don ci ta ga nan sai me ce funu dem ba so ko ni nore dem ba pa ta fe be ti la yo to lu ku fito kamera ko ko wanjo alle kiyaye mu na ci ma ni muhammadu ci ma wugan da kuma ci ma yaji wuce e ba bai miya funu wa ba suna ni muhammadu hu don dan da la e ka ta zaka zashi ya wuji zaka zashi na zaka zashi gife wa ji wuce to faslun ويشرع لصلاة الجمعة وللإيدين ولمن غسل ميتا وللإهرام ولدخول مكة فصل يولا دنگا ويشرع عند شريعة مسلم شوية ولصلاة الجمعة من نغا الجمعة يزولان وفوين جمع يبنى عنه بغسل يوم الجمعة واجبون على كل مختلف نوفوين جمع واجب تاتيز عنده ناجب على جبالنا وللإيدين بيتو إيدي قبابي ولمن غسل ميتا عند بيتو زيغا فوفون ولي يبنى عنه بيغا من ميتا falyagtasil dan ga fukun wannan ulanu fu wa man hamalahu falyatawadda lan ma Allah kuna ga ji ulanu laluluji walili irami ila maga ga da iramu ke ulanu fu ma walidu kuli maka, nan da ga ce ga da makka ulanu fu be babu babu ne ga yace atayammum tayammum nan a shiga ko hmm. yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة بضربة ناويا مس... ناويا مسميا ونواقده نواقد الوضوء لو يستباح يستباح به ولا شيء نايذ نجي أجازو جينا بيجي جيتي ممي yamma yustabahu bil wudu ina izini jiya ga ga zo jin bi wa jiya sai bi alule ko tawafi sai da kin bi alule ko da sauransu e bogo yen ne ji wa ji wa sai da kina so ga alula jina kaga wajen wono ga jiya alule na ko ko to bo jenu amma wa e ji amfani ya wa e banan kiyo

liman la yajibu ilma yana rake funu ya ni kaga wajen nuwa wajen kiyo wajen taimama jana ba don biyoyi wajen nuwa ji taimama ko kuyo gudu aw khashiya darar ko mai zai su daga egunga ajewi ministi mali unga da jamfani da nuwa yana sabon ma da ala alaikum fi dini min haraj Allah baka bo yayi na dini ba yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra anad maga yassiru wa la wa da'uhu gabba shi ya Allah mai alwaju fiska thumma al-kaffan nan kan ga ci gwanda guba ba yamsahu huma marratan wa gafi zuni bidor bati wahida be gwani washe ki zuni ne e bana ne diga taye mun taimama dorbatun lil waji ngai wala wala wala goje ki wato lo ji lo zu fiska wal kafani ngani be wanda guba bai wajani nono bidor na wiyan waide niye ko yin taimama wala bismillah wa na wakidu wudu ene je nya ne yi ne ebi san wọ́n yí tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ kó bóòrí jí wọ́n yí tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ ṣé pátá wọ́n yí tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ kó ṣé pátá wọ́n yí jẹ́ wọ́n yí tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ jimáyì jí wọ́n yí tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ ya wọ́n yí tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ yi wani jiya tẹ̀ mọ́mọ́ mọ́ amma zalo ci luga ga ta yamma jin go diga sata ni to je sai ta ba ta yamma ga yi a da manan onya babul haidi babin haila fi يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المكتوبة متقدرة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام manga babu alhaid babu ne ga yatin haila wani alhaid nga ejen haila e ejen shikan na yin zage je to to ejen alada nan kwayo lam ti fi taqdir ya qallihi wa aktsarihi ma takumu bi hujja al-imam shawkani to ci guyu ga lam ta ci umbe fi ya aqallihi ya layya ka ba ga lowest haila dana wa aktsari ko ga kun duba wani bin wa kan yin e fo kazan ma ta mu bil hujja ga wasu ya la ajje ga nan baka wuce kun hujja ci ga wuce wannan wa kazalika sura ci ga lilimo e wa kibo sai ce latin ga ya yo sai ce latin ga wa yasalu na kalil mahida ga ga cin hailo ko kulu wa zan fata zilin nisa fil mahid ولا تقربون min يترن e a mara فاتون من حيث أمركم الله يقول عليه قال سلي جنين قال لي أنا جاي كده جاي حيلا inda kwa dalilin da shiga da proof ganin sojin haila ya number 2 wale zai laga takdiri biye da na fukuta wuta da na gafa wutu da na gafa wutu ba da na gafa da na gafa gwegi ni ba ta yi ta da tun fuka wujiyo da na ga nga gun ya 15 wa jan labiya da na ga nga gun ya kaza wa jan labiya hmm. is possible nga ji na nga ji shi shi lugun ya 50 ko ya 35 mu fuli ya ila to sai ya ila magaya hmm. kaji ifasibu ni zaji ya guo ko ya guo be ni musuli ya ya ya kimo ya ila maka ke dono ya ni ko e gogo e zuka e zu wale ze la takdirat ne be ne to mashakalu ani adini musulunci ma ne maga yasiru wala to asiru ko e gogo asale ya ne zai ga le ne ya ila ga dono wakazalika turu ha ga liliyo so ibe mo ga takdirat ne ya ba ta ne da dalila fa za tul adatul mutaqaddira ta'malu inzagi na za gina aji kiyo ne ibi aile wuce lotuci wuce yoga aila ne wuye jina fo wuce wuye jo ko wuce ba wuye jo ko kaza gani ngama la ni bisa sallama ga in za gina waga jo shi shi ne jo da ji aila ne ko in ku fi kada lamil allati kunti me tahidina ko wa gairi ya tarjil al qara'in zai mutu wani waje balu al qara'in waje balu al amana yi walena gama la ni bisa sun ga damul haidi damul aswadun yuraf e je ya haile ya ji kuyo ne kenan inda iga ga chunke le je turo a tsaye sabani no le ko ne to ga ji nga be be kale ne ga ji ko ne ga hailo na juna ne jahila ko ji ga ne ko mm. ko mu kaga wa dide de to su na ji ga yi tsutsuci na wuce ga ya hailo ne majiwa na wajiki an wajen na ga mutum da zarar na wuce ya haila na majiwa na a an wajen ga wajen karayi ne shiga jiki an ga dana ne in ka so ya gen salatu na dabi na sukun shudu wati biyu an fito fadamul haid ya gen haila ya tamayyazu an gairihi wanda ya tashe na je ya haila na luwa ma na yi riƙe ko wa mustahadatun izara ra'at gairahu. e ji an doci na wale o majin je haila nun gaji istihada amma Ama wale in da ji a doga je haila ya ba ni a bikin gaji al-qusatul bayda ka qusatul bayda wuce mala ta ni da gaji kimo ngala jiya ni mo ga ti a tiyani ne wale yo zubo su a jiki a account yun tabe haila kunna la na'udul qudratu was sufratu wai ya ka tahirati yin zagi ne je ya taratoro nan hukunci ya zana yi na mu ata ko taratoro wai ka sallaja taratoro wai ka kiya wai ka azunfiya taratoro wai ka kija wai ka e ba ke taratoro wa dikiya un ka to afija amma zagi na ga ibi taratoro na fuku wa sai wata tawaddau in zagi na ga ibi taratoro ne تغسل asara dam nga alama ya janaya wa tatawadda li kulli salatin umaga Allah jiya sallan dondo ngo diga na ko mace ku sala ku ba ke bawo wala tamalum ne tiye shehu albani na ga mutu bi mace funuwa ya wo ya sallah ku ba lunga wa ake ku ke ba nan ko ne fata mustahabatu wal haidu la tusalli inda jina jin haila ne wa ji tiyan wa ji sallah ابن إذا قلنا تبقينا نعيشا na ما بعد الحيض تقضي الصيام ولا تقضي na شلا إذا قلنا قا نجان لنا نقا إلا جزوا جزيا أصلا قا ومين قا صلى na na'isha gan haruriya kin haji bata kida a fa zamani anabi a ce numar bi qada'i siya mala numar bi qada'i as-sala aja jan furuga ga la jiza ala sal ala zunya ga mai jan ala sallaga ngai zagi ne jalan la tu salli wa ni salla wala tasumu kuma ta zunya ibn ali ya e alaysa ti za ha zat lam tusalli wa lam tasum ngai zagi ga jin haila wa ta zunya mai ji kan mai ji salla wala tuta zagi magai jin haila ya ji kiyan e so ba ibn e ali ga isna kullu shay'in illa nika e ba be mi azozo e ba be mi azozo bi o ji kem ne ga ba ni amma in zagi ga dan haila ko ji kan ko ga dan haila zo zo amma gaji kima gaji jima'i gani biyu gaji sunna gani biyu ma hatta tartasila inda gwasu ga sun gano ofuwa ba da turi zumairi libwa wata kudu siya mun maga ga amma wa jiki an wa ga wa ga sallah faslun والنفاس أكثره أربعون يوما ولا حد لأقل وهو كالحيض هو النفاس يجي النفاس أكثره أربعون يوما كو حيث يفوتي يفوشي با ولا حد لأقل أما أما أقلوا يسودنا وهو كالحيض وميدوشين حيلا ما تصنعوا ليه حيلا بكيو حيلا بنفاس تصنعوا ليه ko haila wuye tsandondo ko mm. nifasu masu kuyi kakune da iga mai ginin mm. eh mm. iza gina to yin zagi na ibe ni fas na to yin zagi na ibe ayi lẹ́yìn na zagu baba a di sallah zagu baba ma a fi azun yan zagu baba ma a keba da yan zagu baba ma a di tawafiya ko amma wale ga zane ibe zane zane magi egi munna ni ngai kiyo ngai ibe ngai idda wejo egi munna ngai kiyo ngai ibe ba idda ni wa ulatul amali ajaluhunna an yadana hamlahunna amma ngai zane ji haila na su ngai idda ya ya wala faidatuna ai ila ya wala salasatu kuru ko haila wuta ko lili wuta amma in ga idda ya za a jeli jiyan suku wa kiyo arba ta ashirin wa ashara e tsaguni gangani be foguwe amma in ga wale ka e bayan da yiga jiyan jeli umar yiye wani e ba jiyan jeli tuwo umar magi nan na idda wa ji kiyo idda wa zo yi nan na kanu lagun e tsaguni gangani be foguwe ya ko yi gane wu wallawa na. Hey, ẹ e fẹ́ lómi kitabu salati al-imamu shaukani ga kitabu salat daga littafin ya durarul bahiyya ko wa wal waqti zuhri az-zawalu wa asiruhu masiru dhilli shay'in mithluhu siwa fai az-zawal wa huwa awwal waqti al-'asr wa akhiruhu ma damat ash-shamsu bayda'a naqiyya wa awwal waqti al-maghrib ghurub ash-shamsi wa akhiruhu dhihabu ash-shafaq al-ahmar wa huwa awwal al-isha'i wa akhiruhu nisfu nahar وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع, طلوع الشمس ومن نام عن صلاته أو صحى عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز والمتيمم ونا والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيره من غير تأخير وأوقات القراءة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب هو أول وقت الظهر الزوال shabayen mafarin lokacin tsalle ya zuru shiga kaku ne girya ce sama wani sai shiga yin da salata kare ta da mumini na kitaban maukuta lalle sallah ne ba jinan wajiwa gida ce jo ko ne za ji dan lokaci wani a da sahabi na ta rabi galiyani da wani cikin wule lokacin sallah gutu ya dan kuranu ba sahabi wuce guda mu sahabi wuce guda ke sahabi wuce guda mu a gato budan ga ga Allah subhanahu wa ta'ala ga no subhanallahi gina tusuna wa gina tusbihuna aji aya ndi ula be wuce a la yesu da sallah hutu gafi aya wuti wani ya ah, ni ba tangani nan amma insha Allah mu ga fa a adu sai insha Allah wa kiruhu karshu mai masiru zilli shay mislahu karshe lokacin zurun gayi guruyen yandon da luje doshu tiwa fai azzawal banda kiyan wuruyan fifane gidi fan daga tace sama ne wa huwa awwalu waqti al-asri nga mai tabe lokacin lasaro wa akhiruhu karshen lokacin lasaro mai ma da damati shamsu bayda anqiya gidi daga da ci boku no le gidi ga da gidi ga gidi ga da lokacin lasaro dikiyo hmm. wa biyani don wala wala zuwa ni don wa awwal waqti al-maghrib shabai lokacin maghrib mai guruba shams gurubu shams igidi ulu jikiyo gidi ulu wa kiru karshen lokacin maghrib mai zihabu shafaq al-ahmar yara yara ne ya samu aga maghrib jinu ulu jikiyo lukuya wa huwa al isha'i shabai lokacin sha magadan wani wa kiruhu karshen lokacin sha mai nisful layl gaskiya ya shi ebuka kuskuru wani zanuwa ci ayu je fahimta gan lokacin sallawa ju extend da lokacin sallawa wani lokacin sallah isha wani extend tu sallah asuba bayan sallah isha la terminate gafiye shi sallah ya asuba lokacin sallah asuba mu u extend tu lokacin sallah yanzu zuwa lokacin sallah asuba wani la terminate gidiga alanin ko ya fahimta gan nan wa awwal waqt al-fajr shaban lokacin asuba mai zan shaqqa al-fajr al-fajr ga latiyanin wa akhiruhu karshen lokacin asuba mai tulu usham jidulu dikiyo jidulu lutura wa man nama an salatihi dan ga lele ke sallu lugwan aw saha anha ko tsoma waye ke sallu lugwanin fa waqtu hina yadhkuru a lokacin ga ajin ga lokacin wa fanin ibn hanifi ga manna ma'ani salati da ga alili ke sallah lugwan na nasiya ko mu wa batana fali salla idza zakara ga ji wala sallo ji ka kun ga ji kina ka kun ga fanin wa man kana ma'zuran da na ma'uzuri ga dan bayina wa adraka min as-salati rak'atan umma jaraka min ne ya sallan fa kada adraka wa wa ji kina wa sallan ji da ibn man adraka rak'atan min as-salati kada adraka salat ko wa man wa tawqit wajibun idza mun sallu ju da lokaci dole wal jam'u li udhrin jaizun idza mun sallu ku ke ba zuru da la sallu ku ke ba magari da ishe wala ko ke ba li udhrin ne boye udhro jaizun jaizu yo ya da arafa ya ta zuru da la sallu ku ke ba waje ya da muzdalifa ya ta magari da ishe ku ke ba waje ko ele dan boye ta zuru da la sallu ku ke ko magari da ishe ku ke ba waje wadda sun wajen zuri bai lasari kuke ba ko magari bai shoshi kuke ba wanye ko amma yan doro wadda buwa ba ku ga dodo wufe da jiki da ku na ku ke ba su bai lasari magari bai shatu ba bunun wato to jito wai waye jindo shagon da ganin wani ba wani muhammadu ba ki da ya shiya shi wadda lagwasu ko ji gane ku tabarin wai fi ɗaga ne zan a tafiyin zagi shi mun gwace jito sallah inda kan doro kala kawai kuke ba zo wabuci eh? alalima abdullu lamali ya ba su ko a salatu ja wani wakati ya zo za su aluju da lokaci ko eh sanu wasu zo mo fondondo eh magari bai sha ku ke ba zuri bai lafi na ku ke ba da nale ba nan muhammadu bai bana ni dije jani ne hadis na abdullahi ibn abbas ma la al-bahr al-muhit sajjaj nga bayani wuce jawo filla filla so ji gane ku ebogo yanzu ga shi shi bismi sunnati wani wa kidan salafa sabu ladi sun yi abu usmanu sabunya wa gogo mina akida salafu salihu budo na sallo je da lokaci ki be da ji akida salafu salihu e bo mun gayi ozo ji zuru be la sallo je ba kan do magarbe shi ki ba kan do lo no le wa le ba ni lo rawal mutayammim zane ji yi na wa na kisu salati ko ai mai to zane sallin gumiya ne ko ko malili ne yi min gari fata ga sallaji zando ga sallaji da lokaci ba a futa wa wa nuwa zama maji kiyayen wa maji a lokaci sallah ma jani ga ga ni alhaji sallah ni a miya a dai wa nuwa zama ka kuna zo lokaci sallah zo ne mai yi no la de nuwa ko wo mo wa zo mo di akoto di te mo la sa lo ni e da dan bi te tun ko zu me tun lo ru ku guluwa ku lo ge da guluwa ko wata kula to ta tun ajibani eh ngawo ngawo pa be na ju salati ba wannan bu ku yo ko ko misali ba ne da shi ci bicin akwaya. ko ga alula ji wa je bici na yayi bane bici kuwa wa je ba na zu ci labande ji ba ni yo le da ne be ni ngo to ni wa je da ne na ji na ne a ga gunga ji sallama ma gun la sallu puta la sallu ju da lokaci bu wa kara karahati lokaci na ji ma navo gajijiyar sallama karu ya navo nan la ibadal fajri hatta tartafi a shamsu domin na alfijira Allah tiya ne har da kafu ne gida Allah ne lokacin wuce anibi kane za a ji sallah dan bonin mutlakun na fili yore wani sallah na towa batana wasu ya fana wani sallah na towa halile wasu bai likina nan wasu bai fana wani jiga da hakan nan wa ila wala sai da gide wa Allah ne gowa bai son asalla jiga kiyar shi wa hakki wa asa bungan ga anibi ga ji sallah lokacin da wa bai kiyar shi sai ci ci yi wani wọ́n tẹ́ program lọ tó jí ń tí bọ̀lá làṣìlá ní ti ní mfs wọ́n tó sọ ìṣìlẹ̀ rẹ̀ ọdọ̀ mẹ́sẹ̀ gidi ká àlàtí àwọn yóò bọ́nà lókè ní pẹ́lú ka gidi ne ko wa inda zawal gidi ne wa ba da la'asri bi afta sallah hatta ta guruba har bai kafu gidi a wani ma'ana salla kyoto da kina su ba a lo ne gidi a lafiya nan eri salla kanga eh kafu alaikun salam kafu ne gidi tataciyar samu ne jiki an eri salla kanga sun ga jiki sun ga fataciyar samu aga na asali jizo eri salla ndo kaga sai gidi ga jiki sai gidi ga lo amma ne bata yi mutlakun nafsi ne wuji zawatul azariya wọ́n sálà lọ tó bá tàn náà hmm? wọ́n máa lọ òye wọ́n gábẹ́ lọ mọ́sálásí lọ́kàtí ní pátá káàmì oṣù sùkú tẹ̀yẹ́ tì lọ́dì ìlú mọ́jọ́ sùkú wọ́jú wo wọ́n sálà wọ́jú oṣù sọ́wọ́ ẹ bá jẹ́ àjẹ́ ní after lásẹ̀lì ko kàmí ẹ fún kúnú ẹ sọ dẹ̀ sọ́rọ́ oṣù náà ẹ fi kú sọ àwọn kó ẹ fi mú sùn gẹ̀gẹ́ fi mẹ́ ẹ ju kú sálà ọ̀ káńgá yẹ ju kú sálà ọ̀ ẹ bọ́ ebo za mu ci bai ga ya ji kun sallah ba ya ga ga jin sallah mu ba ni mai lawa ya ga magari ji mu Allahu ala babu babu ga yushrau li ali kulli baladna muazzina ينادي بألفاظ الآذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة باب الأذان باب ne ga yake sallah yau na sallayi inda falasar bana ne ga to luna sai ana kan al muazzinuna zanan ji koraja hu ba ga fa'al kiyami ne ga zai je yi sallah no la danji yushrau ali kulli baladin da shari'a musulunci jama'a jin dondo an yattakizu mu azinan ajala dan yunadi bi alfazil azanil mashru'a na ladan ya ce yi salla bi lafazin ya salla ne bi da shari'o ne inda dukuli waqti salat lokacin yana gadi salla ne ga dabe ne wayu shira'u sami da be ya zane shi dubanin an ta bi almu'azzina mulani tun da ladan wai san mana ladan ga Allah nga ga hayya ala sa ga Allah ku dalla nga al fala ga Allah ku dalla ko hada ma'ana sai sana dalni idza samitu al mu'azina qulu mithla ma yaqul ga wannan ladan ya sanin ya gaje sai ga kinna ladan ya gani ko ya ji ganewa ثم تشرع الإقامة شريعة شريعة مسلم شوبي إذا قاعد abi ولا يكامو جي ala wari da ta ci yanke minu be da sifa yanke na wa sallah ino janna wa ji kama jina e na yabona umira umira bilal an yashfa al azan wa yutira al iqama aji bilal foro don la nga aji nga yi la lawo ji kiyo lawo ga guba guba ga aji kama su lawo ji kiyo lawo ga ninni amma yi kama wa ga ninni ban be kari kama ji salati ko Allah akbar Allah akbar shahadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن يجي أن يجي كامو waje ko gabe Allahu akbar shahadu an la ilaha illallah shahadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala fala qad qamatis sala Allahu akbar la ilaha illallah ngani je kama muje fasta la kira li kama ngadana wajen gane ko ebe ya ganin boka ganin muna wajen ji gane ko a maga adi sallah su ba la dan gugu gwaya ne alayin duniya ya sha ki abi an yanzu ne gina ne ko ladan e, bilalu ladan ya nabi yo ibnu ummi maktum ma ladan ya nabi yo ko bilal ga sallah kai ibnu ummi maktum ke be dike ke be yanzu ba ci be bugun waje yi wani sallah ya juma mu suku zuni a sai sallah ya juma ne a na biyu amma zamani sai na usman na suku wala da horowa a sai la sallah yi in shaje kiyo shaje ya zugu ba ko amma fata wani zan noci a wukin babon noci gan da dan guta a gaja yi sallah babban yi goro a nube unge wa utu ba nono nike ba neman wuce da dai wuce tuna mu gada mu a tubura ne ku in kuntum sadika ta yi wa zai maliya ku babu wa yajibu ala al-musalli tatira thawbihi babu na gan wajibi yo ta ce ga na ji sallanin latuf wa wuli wa badanihi wa makanihi min an-najasati wa satru awratihi wala wala yash wala yashtamilu samma wala yusdilu wala yusbilu ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري babu babu yoro janaga waya ji ba alal musalli waji wali bitate la ne ji sallana tathira saubi la tufu wa wuli bana cewa wasu ya baka wuli wa badanihi e da mu ke ulana kan wuli ko wa makanihi be da na waji sallah da na ulufe da na lilici minan najasa ti ululi daga najasa ko wa satru awratihi e da mu la al awran so e bona to ti ku zuzina inda kulli masjid e gaji ya ya da dondo wala ẹ̀zà mú bá ṣíṣì wọ́n èdè láti tí ó wọ́n èdè lákàn ní títà túnmọ́ wọ́n lè wọ́gá lè èdè ọ̀tí alákàn ní títà tún obìnrin ní lóró àná wà lóru wà lóru dédé láwọn ẹ̀ńtẹ̀ ra tí ó ń ga ọ̀zọ̀ òdí àbílẹ̀ wọ́n dìlù ọmọgájí kí mọ́ ya yadda yi ni sadulu madabu e ya saugu sadulu ya yagwa guba bai kiyo ya lagu ji kiyo wa lagu ya iri na dokun nomi ya lafi maza wai maliki ya di ji kiyo ya ala alhali mai ma maliki o tun lari waya bai da muwa to ya e kiyo ya e zaka aje sallah lagu ba kiyo lagu ba ya gbọn ya bugo wa khairu da hadi hadi muhammadin ba wani da alkalin ba wani annabi muhammadu sadulu mace ya jinabo bai ya saugu ya tufuwa wani afọ misali bayan na fayo na baba na ciwo ita ciwo har da ki na wacce ufan wa maliki a wa matuwa wanda aka yi amma wata yin doro ne da ningwa a jaja ko ji gane wu wala yusbilu sai zamun gada tufuwa mu ibn hanibi ga ma fala min al-izari masu fala min al-kabir min al-izari fa finnar ko ina ga da karkashin bi ci guba bo min ya tufu wa zan ko ko tsako ko ya ji wani wanda babu ufina hanibi ga izarul mu'mini la ni su sa kai ba zu ga bai sallah ji fe da sakama wala yakfi tun yana wajinu bi ya tin ga yana wala yusalli fi thawbi haririn mugaji mugafo mugaji sallah da waya alhariro ma ya waya alhariro waya siliki ani za sallah mukan ne za dike afuna zabajire ani sallallahu sallam no lil zab wal harir li fi ummati zinari ya gani ga alhariri nula jan halil ya yin zagi shi ya aluma yanwi amma nula jan ramu ya ba yi da ya bugun da bayu ga ji sallah ne wayan alhariri yomin wala sau ba shuratin e wayan sau ba shurati e zuga ji sallah don goma e buna nufi sa sallamin ka ne zafin sau ba shurati na ke sau ba shurati e wayan na kun popular ne e shi e e wa ɓata e wawan shiga kosti zai wawan shiga malogo zambe babbajen wasu da ni bugi.

ah ah wuji wuji so ngejo bubu ade kando ila de ti ba ko je ala ge zama yi ko be pata ta ti wa de gan ni u fe ni ti o fe la hakuru gonga wi la ji salla ku ge go ge da ko la yakbalu illa tayyiban na eh no a a e daga yi makaniki wuti ji salu bi o makaniki zai kilo ja ga salu ja e wu wuti ne je sadabo ka ji wuda wa wa ga na ne je sadabo you prove ne je sadabo ka na je sadabo ba su al aslu fiha at-tahara ngo ji gane ko amma e ba ku zuzi na da inda kulli masjid wa zugu wa ga lo tuye tuna wato dogan nga azɔ to wu wi di na atufu alo tsi wa no ga di ki na no a se fun a di sala na wala wa ne inshallah wala magusubi eza mun ga ke shishi no fe da di sala de kibo eh eh de wona yi wona mo wada zai wayi nga wai fadi sala ga di a ti aga mo e yi maji ala ta kulu amu amwa lakum bainakum bil batiri. sai ga ji waje dukiya tiya ga manoma wa alayhi istiqbalu aynil dole mu yanzu la yuju ka'ba in kana mushahidan la da kyoga cin ka'ba tin ne aw fi hukmi ko ga da hukunci ne cin tin ne fa wali wajaka shatr al masjid al haram wa ga fi masjid al harami وغير المشاهد لأن ما يلي كعبة يستقبل الجهة ولا يجوز سايب ينبع نكعبة دين بعد التحالي بانا وجوجي كوكري ولا يجوز ولا ولا يجوز amma ba da ki hukunci yan sallah zane ji sallah da wani ma yi sallu je kashi hujja a je man na jiga zane kashi salla da wani yi nono ko ji salla ta ce kafe na yi nono ko ji sallah da minu da tun ayo tun gona na ko ji sallah da wani jiki na wai bakin nona ko ji sallah da wai alhariro na a da mai da bane jiga zani ga zani ba ta sallah ja na amma je amma da da lefi ya tsakanin da wuta ko yi na waje naga ya gane jiki na ya gane boka gana ga kafi ya abun wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghiyar subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk